Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu. Muna daɗa godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala wadda cikin falalarsa da rahamarsa ya haɗa mu a wannan farfajiya na wannan masallaci mai albarka Masjid tauba wadda ya fi shahara da zamfara. <laughs> E, ƙarƙashin jagorancin malaminmu Malam Shehu Lere. muna roƙon Allah ya ƙara mishi lafiya da imani amin abubuwan da za mu tattauna Allah ya sa su amfani mu ranar haɗuwa da Allah amin kamar yadda sanarwa ya gabata za mu tattauna ne kan abin da ya shafi hidima wa addinin Allah hidima wa addinin musulunci addinin musulunci shi ne mafi girman ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da ɗan adam shi duk wata ni'ima da ka ganta a rayuwarka duk yadda kake kallon kimar ta kimar bai kai ni'imar addini ba ni'imar da Allah ya maka na addini ya tsara ni'imar da Allah ya maka na lafiya hmm. ya tsara ni'imar da Allah ya maka na ci ko sha bukatar rayuwarka zuwa ga addini ya tsara bukatar rayuwarka zuwa ga abin da za ka ci ko za ka sha yadda Allah ya nufi ka da musulunci ya nufe ka da imani bisa ganin damarsa to ba abinda za ka yi godiya ma Allah da shi sai riƙe wannan ni'iman hannu biyu. Babu wani abu da za ka yi godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala da shi sai riko da wannan addini. Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce mu bisa manufar mu kaɗaita shi da bauta wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun Allah yace ban halicci aljanu da mutane ba sai don su kaɗaita ni da bauta hmm. manufar halittar mu dalilin da ya sa Allah ya halicce mu shi ne don mu bauta mishi shi kaɗai ba tare da mun yi mishi tarayya a wajen bautar ba. Idan kana neman dalili da ya sa Allah ya halicce ka, dalili da ya sa Allah ya halicci matarka, dalili da ya sa Allah ya halicci ‘ya'yanka, ya halicci iyayenka, Shi ne don ku kaɗaita Allah subhanahu ta’ala da bauta wannan kaɗaita Allah subhanahu ta'ala da bauta shi ne manufar samar da mu duka a bayan ƙasa wannan bauta da Allah ya halicce mu don ita to Allah sai ya shar'anta mana addinin da za mu bauta mishi da wannan addini manufar halittarmu shi ne don mu kaɗaita shi da bauta wannan bauta ba zai yiwu kowa ya je ya yi shi a bisa tunaninsa ba tunda manufar ita ce mu kaɗaita shi da bauta to kaga kuwa lallai akwai bukatar shi ɗin ya nuna mana yaya damu bauta mishi hmm. ba zai yiwu ya halicce mu shi kaɗansa ba tare da ya yi tarayya da wani a wajen halittar mu ba, ya ce kuma manufar halittar shi ne don mu kaɗaita shi da bauta, sannan kuma bautar ka je ka yi ta yadda ka ga dama ko yadda waninka ya ga dama. Dole shi ne zai shar'anta bautar, shi zai shar'anta yadda za a yi bautar. wannan dalili ya sa Allah ya shar'anta mana addini yayi za mu kaɗaita shi yayi za mu bauta mishi yayi za mu bi dokokinsa yayi za mu bi shari'arsa summa جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون الله يتي ومن زن الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها الله يتي سنن سيمك دورك أكن دور شرعا na al'amarinmu bisa umarninmu hmm. Allah sai ce fattabi'iha kabita hmm. kaga Allah shi ya tsara shari'ar shi ya ɗora manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da al'ummarsa hmm. kan shari'ar sai ya ce fattabi'iha kabita wala tattabi ahwa allazina Kar ka karkabi soye-soyen zuciyar waɗanda ba su da ilimi akwai wadda ya rika a ilimi da zai yi tarayya da Allah wajen ilimi Allah ya ce wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun hmm. kar ka bi soye-soyen zuciyar waɗanda ba su da ilimi a wani gu ya ce fastamsik billazi uhiya ilaika إنك على siratin مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون الله يتي فاستمسك بالذي أوهي إليك كي ريكو قم da abin da ake maka wahayinsa shine alkur'ani da sunna hmm. shine shari'a da Allah yayi wahayinsa ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fastamsik billadhi uhiya ilayka Allah yace kayi riko gam da wannan abu da ake maka wahayinsa na shari'a innaka ala in mustaqim lallai kana kan turba madaidaiciya hmm. Allah sai ce wa innahu la zikrul laka wa liqaumika ay sharfun laka wa liqaumika Allah ce shine darajarka shine mutuncinka hmm. shine kimarka kuma shine darajar mutanenka shine darajar al'ummarka menene kimarsa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce addini menene kimar al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce addini hmm. wannan shari'a da Allah ya shar'anta mana Allah ya ce to ku yi riko gam da wannan wahayi da muka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallam jama'a muna fahimta wannan addini tunda shine abinda Allah ya shar'anta mana don mu kaɗaita shi da bauta shi kaɗai ba abokin tarayya, to ka sani babu wani abu a bayan ƙasa da Allah ke da shi wadda ƙimarsa ya kai ƙimar addininsa. Babu, babu, babu wani abu da Allah ke da shi a tsakanin bayi mafi kima da daraja irin addini shi yasa Allah ya ambace shi a matsayin mafi girman cikakkiyar ni'ima al yawma akmaltu lakum dinakum al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al islam dinan Allah yace al yawma akmaltu lakum dinakum ayau Allah yace na cika muku addinin addini ya cika hmm. Allah yace addini ya cika hmm. al-yawma akamaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'imati Allah yace na cika muku dukkan ni'imomina cikan addini sai ya lazimta cikar kowace ni'ima cikar addini sai ya lazimta cikar kowace ni'ima domin duk abin da Allah ya ba ma bayi na ni'ima in addini bai cika ba to ni'ima bata cika ba hmm. an ba wa bayi gani an ba wa bayi ji an ba wa bayi jinsi saduwa tsakanin maza da mata ta hanyar auratayya a aihu Allah ya samar wa bayi abinci Allah ya samar wa bayi ruwan sha Allah ya samar wa bayi oxygen da za su sheƙa su yi rayuwa Allah ya samar ma bayi duk abin da suke ciki amma bai ce ya cika ni'imar ba ran da ya cika addini ya ce to ta cika Allah akwai wani abu sama da addini idan da iskar da za mu shaƙa hmm. ita ce mafi ƙimar abu da muke bukata hmm. to da Allah ya samar mana sai ya ce to na gama muku komai hmm. inda abincin da za mu ci shi ne mafi ƙimar ni'ima a wajenmu to da lokacin da Allah ya samar mana da dukkan nau'in abinci da muke rayuwa da shi sai ya ce to na cika muku ni'ima inda 'ya'ya inda mata inda dukiya inda dabbobi inda wajen zama duka Allah bai ce ni'ima ta cika ba ran da ya cika addini sai ya ce ni'ima ta cika hmm. ka zalunci kanka ran da ka fifita waɗannan ababen da muka lissafa hmm. akan addini domin addini shi ke sama shi ne cikakke akan kowace irin ni'ima jama'a mun fahimta? Ah. wannan addini Allah ya shar'anta shi ne ba don ya amfana da addinin ba, sai don mu mu amfana da addini. Allah ba ya ce a yi sallah don zai ribaci sallar ba ne, ba ya ce a yi azumi don zai ribaci azumin ba ne, hmm. ba ya ce a yi tauhidi don zai ribaci tauhidin ba ne, ya ce mu yi ne don mu mu mora. duk wadda zai yi alaƙa da Allah zai yi alaƙa da addini wallahi ya kasa kayansa kuma ya sayar in ka ga mutum na wasa da addini hmm. yana wasa da damarsa ne yana wasa da dama ce da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi shi ya sa a cikin suratu tauba hmm. duka waɗannan ababa da muka ambata Allah sai ya jero hmm. sai ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum أبناؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره الله والله لا يهدي القوم الفاسقين الله يتي قل إن كان آباؤكم الله يتي كجيا مسو إندي إيا ينكني واني وباني kakanni ne wa abna'ukum da ‘ya'yanku, wa ikwanukum, ‘yan uwanku, yayunku, kannanku wa azwajukum matanku mata mazajensu wa ashiratuhum wa ashiratukum da kuma ƴan uwanku danginku hmm. familinku wa ni taraftumuha hmm. qul in kana aba'ukum wa aba'ukum wa abna'ukum wa ikwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa ni taraftumuha da dukiya da kuke nema Allah ce idan zaka daga ido ka kalli iyaye sai ka ji iyayenka sun maka su ne komai naka ko ka ɗaga ido ka kalli 'ya'yanka sai ka ji ka gamsu rayuwa ka yi settling tun da an dace a 'ya'ya wa ikwanukum ko 'yan uwanku wa azwajukum ko matanku wa ashiratukum ko danginku da familinku ai wani yana takama ne da familin da ya fito wa amwalu ni ka taraftumuha hmm. Allah ya ce ko kuma dukiya da kuke nema kuke tattalinta kuke tanadinta ka ji tun da ta samu bukata ya biya wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takshawna kasadaha ko kuma dukiyarku kasuwarku saye da sayarwa harkar kasuwanku mm. da kuke tsoron tasgaronta business ɗinka kai ne mai kuɗin garinku ko mai kuɗin jiharku ko mai kuɗin ƙasarku ko kai ne babban ɗan kasuwa a ɓangare kaza kana tsoro kar a samu tasgaro hmm. ka kare wannan shine damuwanka wa masakinu ha? Hmm. ko kuma wuraren zama gidaje zaka ji wani ya ce yanzu in gida ne ni kan na wuce shi hmm. a akwai sauran gida tunda baka samu aljanna ba baka wuce gida ba baka wuce gida ba baka wuce gida ba baka wuce gida ba haka wani zai ce in dai gida ne na wuce maganan gida yalla bai baka wuce maganan gida kana da bukatar gida kana da bukatar gida kana da bukatar gida kabari gida ne shi ma kana da bukatar mai kyau kana da bukatar kwanciya a makwanci da za ka zauna lafiya. Hmm. Idan ka zauna a wannan ginannen gidan lafiya, hmm. kabari ba zaman lafiya ba ka dace da gida ba, hmm. akai bukatar gida shine gidan aljanna. wa masakinu tardaunaha ahabba ilaikum min Allahi wa rasulihi ya zama waɗannan ababa da muka jero guda takwas su ne mafi soyuwa gare ku hmm. akan Allah da manzansa ma'ana akan addinin Allah fatarabbasu Allah ce ku je ku yi daku mm. kowa ya je yi harkarsa mm. mai yaya Allah ce je ka riƙe yayanka mm. mai iyaye Allah ce kula da iyayenka mai gida Allah ce kwanta a gidanka dan kasuwa Allah ce riƙe kasuwancinka mai dangi Allah ya ce yi alfahari da danginka hatta ya atiya Allah bi amrihi har Allah ya zo da al'amarinsa zaka gane yadda lissafin yake zaka gane ba wannan ne nasara ba saboda ka lamba ɗayanka addininka lamba ɗayanka addininka kar ka yadda kasuwa ta zama lamba ɗaya addini shine lamba biyu kar ka zama ofis ɗinka shine lamba ɗayanka kar ka zama ƴaƴanka su ne lamba ɗayanka wallahi kar ka zama numfashinka shine lamba ɗayanka za mu zo ka ji akwai wadda suka ba da numfashin saboda addinin saboda sun san addinin ya fi musu numfashin akwai wadda suka ba da numfashin a fansar addinin me yasa saboda sun san addinin ya fi numfashin hmm. ba abu mafi tsada da ke hannunmu irin addini wannan ni'ima da Allah ya mana na addini saboda karamci na Allah sai ya ce kuma ku tashi ku yi aiki wa addinin wallahi in ba alfarma ba hmm. ba ka da matsayin da Allah zai barka kama addinin sa hidima wallahi man sagir in ba alfarmar Allah ba in ba alfarma ba wallahi kawu ka kasa ka shiga shadul din Allah a ce wai kana hidimar addini hmm. wallahi ba ka isa ba kimar ka ta kai ba wallahi ko a duniya wani mai darajan duniya wallahi baka kai ka shiga hidimar sabgarsa ba balle Allah idan ka ga mutum hmm. nakan gaya ma 'yan uwa a koyaushe hmm. in na ga mutum a cikin hidimar addini hmm. wallahi nakan ji daɗi na yi farin ciki don wallahi duk wadda ka ganshi ana damawa da shi a hidimar addini to akwai sauran alaƙarsa da Allah da bata yanke ba. a ce maka kana daga cikin ‘yan kwamiti da za a zauna a kula da masallaci wallahi sai in alfarma Allah ya maka. Sai in alfarma Allah ya maka. Hidimarsa ne addinin ya ce addininsa, Iza ja'a walfat... Iza fath. نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أسواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا ورأيت الناس يدخلون في دين الله سيتي الدين الله to kai ka nuna wani abu ko tim aka ce na gwamnan ku ne ya ce ya sa ka a ciki watakila yana ganin kimar ka ne ya bare Allah to cikin rahamar Allah da ya tsara addinin ya shirya addinin sai kuma ya gayyato bayinsa ya ce su zo su yi aiki ma addinin babu wani sakamako ko alfarma da Allah subhanahu wa ta'ala yake yi wa bayi kamar waɗanda suke hidimar addini. Jama'a mun fahimta? Malar ruwan nan ku aji shi, za ku ɗauke mun hankali. Jama'a mun fahimta? babu wata alfarma da Allah zai maka mafi girma kamar ya baka aiki hidima a cikin addinin A baka wani bangare? Hmm. a ce yau ga ka ka zauna, me aikinka koyar da alƙur'ani, wallahi sai in alfarma Allah ya maka. Sai ce kai rukun ta'allama alƙur'ana wa allama. Jama'a muna fahimta? saboda ka wannan addini nashi wannan addini nashi Allah sai ya buɗe ƙofa ma bayi su zo su yi hidima ma wannan addinin shi yasa abubuwa ne guda biyu man sace hmm. na farko akwai ibadan kai ka yi addinin akwai kuma ka yi hidima wa addini da yawa musulmi ba kowa ya gane wannan ba azuminka wannan wakinka kake yi wa hmm. Sallar ka wannan wa kanka kake yi wa hmm. lailin ka wa kanka kake yi wa hmm. to amma yanzu me kake yi kuma na addinin ya ci gaba to shi wannan aiki na addini ya motsa addini ya ɗaga ya tabbata wallahi shi ne mafi tsadar aiki da za ka yi wajen ƙulla alaƙa tsakaninka da Allah ka je ka bibi alƙur'ani da sunna ko alfarma kaga Allah ya ma wani galibi yana yi ne akan hidima wa addini jama'a mun fahimta saboda ka wannan aiki hidima wa addini yada addini tallata addini sai ya zaɓi mafi zaɓaɓɓun bayinsa su ne manzanninsa hmm. sai ya ɗora su akan wannan aikin hmm. ko mala'ika jibril hmm. ya fifita ne akan sauran mala'iku saboda shi aikinsa hidima ne na isar da addini akwai mala'ikan da lura yake da ruwan sama mm. akwai wadda kula yake da ɗaukar rai mm. akwai wadda kula yake da arziki mm. akwai wadda kula yake da mahaifa akwai wadda yake kula da abu kaza to shi kuma yana ɓangaren kula da wahayi ne sai ya zan oga a wannan layi jama'a mun fahimta karka yadda a barka a baya duk abin da ya shafi hidimar addini kana baya sallolinka ta tahajjud ɗinka tarawihinka wannan wa kanka kake yi wa hmm. amma yanzu ka zauna ka yi tunani kai me kake yi na yunƙurar da addini. ai wannan addini da yau muke zaune a inuwarsa hmm. ai ba abauci aka saukar da shi ba kasan dai wasu ne suka yi dakonsa suka kawo shi inda kake kai me kake yi don ya matsa gaba me kake yi domin ya tabbata to yana daga cikin rahamar Allah sai ya ba da aikin yada addinin yada addinin sai ya yi mafi girman sakamako a kai ‘yan uwana bari na gaya muku mm. kaga ko sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba wai tsaban sallolinsu da azuminsu ne suka kera kowa ba hidima da suka yi wa addinin suka sha kan kowa sauran sahabbai da abubakar ya sha gabansu mm. ba ya sha gabansu ne don ya fi su yawan ƙiyamun laili ko sallah ba mm. a'a ya fi su hidima ne wa addinin jama'a ni muna fahimta mm. ko manzanni ka je ka duba duk ta'arifin da aka yi na manzanni da annabawa meye bambancin su sai ka samu abinda manzo ya tsara annabi da shi wani aiki ne akan isar da saƙo to wannan dama da ya fi shi sai darajarsa sai ta ɗara tashi ka duba ulul azmi minar rusul mafiya darajar manzanni ka duba aikin da aka basu ka duba annabi nuhu yana cikinsu, to ka dubi dagar da aka da da shi shekara ɗari tara da hamsin yayi ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون تو النبي موسى ما ينا cikin أولو الأزم من الرسل تو كدو ka النبي موسى Musa yadda aka yi dagar da'awa aka faro ta su hamana su ƙaruna su samiri duk wani maras arziki haka annabi Musa ya bi hanyar ya wuce ya isar da saƙon Allah annabi Isa yana ciki annabi Ibrahim kasan inda ana maganar tauhidi in ka zo kan annabi Ibrahim ka tsaya to ga mai gida sallallahu alaihi wasallam kowa a cikinsu ana ɗiba mai kaso ne a ce tare nan shi sai aka ce duka al'ummar ka tare. Kun ga inda ake samun daraja? Wallahi karka naɗe ƙafa. Wannan addinin ka tashi, ka san inda za ka sa hannu kai ma wajen hidima wa addinin Allah. Kar ka ɗauka zamanka a gefe kana lazimi ya wadatar, ka yi lazimi kuma ka kalli yanzu kai wani gefe da ka sa hidim hannu wajen hidimta ma addini ina rantse muku da Allah hmm. ba wata hanya da za ka samu kusanci da alfarma da yardan Allah mafi kusa kamar shiga cikin hidimar addininsa shi Allah akan addininsa hmm. jallayi ne yanzu ka je ka bi alkur'ani ka bi sunna hmm. wai don tsantsan mutum ya ce ba zai bi Allah ba ba ruwan Allah da shi sai an haɗu ranar kiyama hmm. amma in ka ce za ka taɓa mishi addininsa ba za ka zauna lafiya ba duk su fir'auna da kaga sunansu a qur'ani hmm. su hamana su abu lahabi addinin su ka taɓa ah. shi addinin nan ba abin da ya fi mishi addininsa in ka ce ba za ka bi shi ba je ka duk abin da ka ga dama i'malu ka je ka yi abin da ka ga dama kullun ya amalu ala shakilatihi kul kullun ya'malu ala shakilatihi fa rabbukum huwa a'lamu biman huwa ahda Allah ya ka kaddu duk direction da ya maka tabi amma in ka taɓa addini to za a ɗaga sunanka a yaga sannan duk wadda ka kaji an ce radiyallahu anhu wa radu radiyallahu anhum wa radu anhu to ka je ka duba za ka ga aikin da ya yi sadaukarwa ne wa addinin Allah. Jama'a muna fahimta? Ka tashi, ka tashi, ka yi hidima wa addini, kuma ka dubi addini saboda ƙimarsa da darajarsa Ubangiji sai ya tsara cewa duk wadda zai nemi kusanci, kai ka tashi ka yi hidimar yaɗa mishi addininsa mm. shi yasa wurare da yawa a cikin alkur'ani mm. in ka ga an jingina abu zuwa ga Allah to da ka samu sau da yawa ana nufin addini ne irin su in tansurullaha ya ayyuhallazina amanu إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لله إن تنصروا الله إن كنت يمكي الله to in kun taimaki Allah mana in kun taimaki addinin Allah shi Allah in ka taimaki addinin sa kawai shi ka taimaka ashe kenan in ka cutar da addini cutar wanka Allah ka nufa da shi na'am amma wanka kanka zai koma sai ya ce wala yansuranna Allah yansuranna Allah man yansuru inna Allah laqawiyyun aziz wala Allah Allah ya ce wallahi Allah zai taimaki wadda ya taimake shi to wadda ya taimake shi nan shine wadda ya taimaki addininsa jama'a mun fahimta manufar halittar mu shine kadai ta Allah subhanahu wata'ala da bauta tunda mun yarda akan wannan manufar Allah ya halice mu to dole mu jira yaya za a yi mu bauta mishi hanyar bautan shine wannan addini da ya shar'anta mana wannan addini da ya shar'anta mana shine mafi tsadan abu a gunsa domin inda akwai abun da ke sama da addini a gunsa to wannan abin da ke sama da addinin zai nuna mana. Hmm. Jama'a mun fahimta? Sai ya nuna mana addini, wannan addini sai ya ce to ku shigo kuma addinin hidima saboda a muku alfarma. Wato ‘yan uwana masu albarka inda kun gane, kun fahimci kimar addini, yadda Allah ke son addini, yadda yake alfarma wa masu hidima wa addini, hmm. yadda yake fatattaka masu yaƙar addini, hmm. kai kuma sai ya ganka kana hidima wa addinin. ai da za ka gane matsayinka kai ba ka tsayu ne kawai ka yi addinin ba a'a kana ma hidima wa addinin to duk wadda ka ga ya ɗagu ya yi sama ya kai ƙololo wajen alaƙa da Allah hmm. to ka je ka bi ƙasa za ka ga hidimar da ya ma addininsa shi kuma Allah ba da ka mishi wallahi shi kuma ya barka ba don rantsuwa yayi in tansurullah yansurkum mm, mm, mm. wala yansurannallahu man yansuru kai ka tsaya kama addinin hidima kai kuma hidimar ka ya tashi ya zura maka ido ba zai yiwu ba ko mai karamci ne a cikin mutane baya haka Tunda da ya ce ka taimaki addininsa ya kuma ce taimakon addininsa taimakonsa ne ka yi hidima wa addinin kai kuma ya sake ka baya yiwuwa Allah baya haka Allah baya haka shi yasa duk wanda kai a ganinka bai kai ba hmm. yana shiga hidiman addini sai ya zama wani a wajen Allah sai ya zama wani a wajen Allah Hafib ibnu Abi Balta hmm. close door meeting annabi yayi da sahabbansa yana ciki akan za a shiga makka hmm. za a shiga makka domin makka waje ne da manzon Allah ya fi kaunarta yake son ta ran da zai bar maka sai da ya ce ce wallahi mafi soyuwan ƙasa a wajen Allah hmm. Hatib ibn Abi Balta sai ya rubuta leta sai ya tura wa mutanen maka cewa ana shigowa sai aka Allah ya tsinkayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai ya da talha da zubair da aliyu bin abi talibin in ba na manta ba sai ce akwai wata mata da aka ba ta leta za ta kai a fallasa shirin da muka yi na shiga maka ku bi ta ku je ku karɓo letan kaga da sayidina ali mm. da zubairu da talha mm. wallahi ko ifiritu aka ce su karɓo takarda a hannunsa da za su karɓo ko ifiritu aka ce su karɓo takarda a hannunsa da za su karɓo mm. manzan Allah ya ce masa idina Allah karɓo takardar hannun ka kai tsammanin ba za ta karɓo ba suka tafi suka tsare ta tana dab da shiga makka ba mu takarda ta ce ba takarda suka ce ki ba mu ko mu cire takarda annabi ya ce akwai takarda kuma wani ya ce mana ba takarda ta cire takarda ta basu aka zo aka bude takarda ana budewa sai ga takarda daga Hafib ibn Abi Balta lokacin da aka bude aka karanta letan yana wajen annabi ya ce ma haza ya Hafib yace mishi hafid me ya faru umar yace da'ani abiri ba unuka yace mun zala birnin in cire kansa Hatib ya bijiro da da uzurorinsa ya faɗi dalilansa annabi ya ce abin da ya faɗa gaskiya ne da Umar ya ce da'ani adribu unuka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innahu shahida badara Allahu akbar wa ma yudrik la'alla Allah ala ahli badarin fa qala i'malu ma shi'tum annabi yace ai ya je badar Wa ya sanar da kai ko Allah ya tsinkaye abinda ke cikin zuciyan 'yan badar ya ce ku je ku yi duk abin da kuka ga dama alfarmar da ya ci shi ne ya je yaƙin badar wato inda zaka gane in kama Allah sai ya maka hmm. tun da ya je ya kare mishi addininsa hmm. a nan sai aka ce an yafe mishi ya je badar kafirai ne kusan dubu musulmai ba su wuce ɗari uku da ɗori ba hmm. haka musulmin suka tsaya suka sadaukar aka yi buga in buga Allah ya ba da galaba wa musulmai Allah ya ce musu duk abin da kuke so ku je ku yi ku yi na fi ku. Hmm. Annabi ya ce innahu shahida badara. Hmm. Kun ga yadda Allah yake alfarma? To ka je ka ga duk wanda ya samu wata alfarma hmm. za ka samu hidima ya yi wa addinin Allah. Karka da kafa, an ba ka dama ga masallatai a unguwanku. ga makarantu a unguwanku. ga maguzawa a kewaye da ku, ga komai wadda duk ta inda ka sa kai za ka yi wa addinin Allah hidima. karka je ka ƙara rayuwarka a kan neman abinci kasa wani duk dabaransa da wayonsa a duniya na neman abinci ne kuma in shekara dubu da yi a duniya abincin nan ba ka bar nema ba ran da za ka mutu masu yi ka ba da cefa ne yana karewa ne gamunan da dottawa a nan wane ne don ya shekara sittin aka ce to yanzu cefa ne ka yi ritaya babu ka tsaya ka yi hidima wa addini sannan wannan hidima wa addinin shela Allah ya yi a Ƙur'ani. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله يا كما قال عيسى بن مريم للحواريين يا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحوارين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين الله يتي يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني دا الله بعد مو بكينا الله يتي كونوا أنصار الله ku zan mataimaka Allah ai kun gane language ɗin. ku zan mataimaka Allah ku mataimaka addinin Allah domin shi in ka taimaki addinin sai ce shi ka taimaka in ka taɓa mishi addinin sai ce shi ka taɓa ya hallazi na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu lahi mm. ku zama taimaka addinin Allah mm. wannan roƙon ba Allah ne ya yi da kansa ba kunu ansarallah ku zama taimaka Allah Allah yaya za mu yi mu taimake kai ce ku taimaki addini na mm. kama kala Isa bin Maryam lil hawariyin Allah ce kamar yadda annabi Isa ɗanna na Maryama mm. ya ce mahawariyawa su ne manyan makusantan almajiransa mm. man ansari ilallah ya ce musu wa zai taimake ni a cikinku zuwa ga Allah ma'ana wa zai taimake ni a cikinku wajen yada addinin Allah kalal hawari yuna na hannu ansarullah mm. hawariyawa suka ce za mu taimaki Allah ma'ana za mu taimaki addinin Allah yanzu wannan lafazi kawai a ce taimakon addini Allah ya yarda ya ce taimakonsa ne hmm. ya kamata a ce kawu ba ka yi taimakon ba kawai ya ce ga wani abu in ka yi ba fa ka yi wa bawansa ba ne hmm. ba ka yi wa bayinsa ba ne hmm. mansura ya ce in ka yi kaza ka mini kuma yana son abin kuma don Allah kana da dama ka yi in Allah ya buɗi ƙirjinka ya kamata ka yi sake da hidima wa addininsa tunda ya ce hidima ne wa shi kalal hawariyun hawariyawa suka ce na hannu ansarullah mu ne mataimaka Allah ma'ana za mu taimaki addinin Allah suka tsaya aka yi aiki annabi Isa alaihi salatu wasalam ya yi aiki da su wajen yada addinin Allah to aikin da suka yin mu ma sai Allah ya ce ya ayyuhal na amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kunu ansarallahi ku zam mataimaka addinin Allah yanzu aka iya samu ruwa ne da za a yi alwala da shi sai ya ƙare lokacin sallah ya yi babu ruwa a masallaci kuma ga al'umma a kewaye da masallacin sun san inda uwar ‘yan take? jama'a mun fahimta? da muka ce alfarma da Allah ke yi akan hidiman addini mm. wato ka duba su sahabbai da muka ambata mm. Allah ina jin a suratul hashr ne mm. yace lil fuqara allazina ukhriju lil fuqara al ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghun يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله ula'ika humus sadiqun Allah da yazo yana magana akan dukiyar fai'u da yadda za a raba sai yace lil fuqara'il muhajirin sannan a bada ita a ware kaso ga fakiran muhajirai talakawa cikin muhajirai na ukhriju min diyarihim wa amwalihim wadda aka fidda su daga cikin gidajensu da dukiyarsu ba sun yi hijira ba hmm. ukhriju min diyarihim wa amwalihim Allah sai ce ya bata gona fadalan minallahi wa ridwana sun yi wannan hijiran suna masu neman falalar Allah da yardan Allah su aikin da sahabbai suka yi ba su ne suka ce don Allah muka yi ba, hmm. Allah ne ya ce don ni suka yi. Ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadalan min Allah wa ridwana suna masu neman falalan Allah da yardansa ku ji sai yace wa yansuruna Allah wa rasulahu suna masu taimakon Allah da manzonsa kun ji inda suka kere din wayan suruna Allah wayan suruna Allah ka aikun san abin da suka yi wa rasulahu da manzonsa hmm. shi kuma duk in mutum duk dukiyarsa da familinsa da su kare ba wanda ya isa ya isa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai komai ya kare na wani Allahu akbar Allah ce to kun ji abin da fakiran muhajirai suka yi hmm. ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu hmm. su ma suna masu taimakon Allah da manzansa taimaka ma addinin Allah yaduwar addinin Allah hmm. saboda ka bayin Allah ba karamin arziki ne, ba karamin rabo bane wallahi ka samu kanka cikin hidima wa addinin Allah mun zo nan za mu shigo masallaci matasan da muka samu ana ta kici-kici wallahi abin da ya faɗo min yadda malam ɗazu muke taɗin da ku ne a majalisi hmm. yadda malam ya yi ta ƙoƙari yayi za a zo a yi karatun kaga su masu sauraro ba su san yadda abun ya kasance ba shi kuma iya damuwansa hmm. jama'ar da yake jagoranta a zo a musu wa'azi ba bai iya ba ne hmm. ba bai zai yi ba ne ba abin da aka faɗa ɗin ko ne a gunsa ba amma dai idan wani ya zo ya faɗa hmm. yana kyautata zaton sabon fiska zai iya ba da wani saƙo duka galibi ana can ana bacci hmm. ya je ya buga a yi waya a yi kaza a yi kaza me ka waka so ya ga addinin ya motsa hmm. so ya ga bayin Allah to yadda malam ya yi ta wannan movement ɗin wala yanzu haka wani yake wannan kai kawo ɗin na gayyato mawaka. haka ne ko ba haka bane haka ne wani mawaki ne za a gayyato ana tambayar shi wani time yake da shi ya ce lokaci kaza ba zai samu zuwa ba mm. lokaci kaza ne zai zo a zo a yi mitin a yi a justin a je a yi kaza a yi kaza a yi kaza haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne mota guda za a tayar wani mota biyu a tafi wata jiha a je a yi zama da wani mawaki ana so a gayyace shi ko za a yi birthday ko za a yi wani biki ko da a yi kaza ya ce musu abire samu zuwa ba a lallabe shi a roƙe shi a ce mishi ya zo don Allah ko awa hudu ya samu ya yi ya wadatar ya faɗi abin da za a bashi a bashi kuma don ka sada ku sake shiga mota ku dawo <laughs> ka sada mana ka je gayyato wannan tsayen ka zo ka mutu a hanya idan wala kiri ya tambaye ka <laughs> haka ne mana <laughs> za a tambaye ka ko ba za a tambaye ka ba Allah ya ce yanzu karɓar ran mutum za a tambaye shi a ina kai rayuwa daga ina aina ba kuntum hmm. to haka ne saboda ka ma'abucin alkhairi ma'abucin alkhairi ne ma'abucin sharri ma'abucin sharri ne to amma haka gaskiya da ƙarya dama suke yi hmm. masu barna suna kullawa masu alkhairi suna kullana su to ka tashi addini yana bukatar ka kar ka kalli shekarunka mm. kar ka kalli tsufanka kar ka kalli talaucinka Allah ya buɗe ƙofa a musulunci ko kai makaho ne mm. akwai inda za ka yi hidima wa addinin Allah a sahabban san akwai makafi ko babu sun yi hidima wa addini ko ba su yi ba akwai talakawa wadda ba su da shi wani saboda rashin abinci yakan sa dutse a cikinsa ya ɗaure don abin ya lafa mishi ya yi hidima wa addini ko bai ba ya yi yana da masu arziki ko babu arzikinsu ya hana su hidima wa addini ah. to dalilin wannan darasi mu ‘yan uwa hmm. shine saboda mu zaburar da kanmu wallahi wajen hidima wa addini ka dubi ta hanyar da kai ma za ka sa hidima za ka sa hannu wajen hidimta mu addinin Allah ka sani babu wata hidima da za ka yi a rayuwa mafi tsada da za ta ɗaga ka duniya da lahira irin hidimta ma addinin Allah irin hidimta ma addinin Allah ka tashi ta kowace fiska yanzu Khalid ibn Walid hmm. shi ko hadisi ɗaya bai rawaito ba me yasa yace shi fada ya iya kuma da fadan ya taimaka wa addini inda a je yaki yana gaba hmm. ya bada da guduma ko bai bayar ba annabi sai ya nuna wannan ya ce in kaza kuke bukata ku samuwa ne hmm. in kaza kuke bukata ku samuwa ne in kaza kuke bukata ku samuwa ne kowa da wannan baiwar sanyayi hidima wa addini ‘yan uwana masu albarka wallahi karka zauna lokaci ba zai jira ka ba hmm. karka zauna lokaci ba zai jira ka ba karka zauna sai an je lahira ka ga sakamakon da ake ba wa masu sharan masallaci ka zo kana ci da yatsa hmm. ka yi abin da kai ma da ka iya addini yana da bukatar ka amma ka sani ko ka yi ko baka yi ba fa za a yi ko ka yi ko ba ka yi ba wa in ta wallau ya gaira tawallau yastabdil qauman ghayrakum ثم لا يكونوا sun قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم ko ka yi ko ba ka yi ba kuma da a yi wanda ma ka tashi ka yi ai dai ka san ba kai ka kawo musulunci ba wuce ba an kawo ko ba kawo ba an kawo ka duba duk masallatan anguwan ko ne masallaci ne kasa dubu ishirin a ciki an yi ko ba a yi ba an yi da a fasa yi ba da a fasa ba to tsaya kawai kai ma ka yi abin da za ka iya muna roƙon Allah ya tabbatar da mu akan ayyukan alkhairi Allah ya tabbatar da mu akan imani Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi malam shehu lere da sauran jagorori na wannan masallaci da kwamitin masallaci da dukkan 'yan uwa da ake gudanar da al'amuran addini da al'umma muna roƙon Allah ya ƙara ma rayuwarku da ku albarka waɗannan ayyuka Allah ya karɓa mana ya sanya mana cikin mizanin ayyukan alkhairan mu laifuffukan mu Allah ya yafe mana Allah ya mana rahama da aljanna ranar haɗuwa da shi fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk